ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكينا كما من ألارو أن جارتنا درس دي تفسير يدرو كوري كنتو رمضان كون زفل هجرة سادون يرديون فيديون لوكو تلورين هذا ما كومين أسكن كنتو كومين أسكن كنتو كن دندمي سادو اندين تندين لوكو أراكن Daji taman gulena nan di kramin kaw ramadan nodu ramadan gana di kramin men goye. kramin goñe goñe ari ro broman da ina do ciyayi al muslimuna ala shurutihim da ji kaman di ala an dai kawo su ala kaman di ramadan na kalewa sulai an ja sa kana dai ala kalewa sulai ne yake qur'an ala shari wa tumaro an ja sa dai ala sau doni biyun dai gafarta rahma kuma ya fando an ja sa dai da yara mai yaso hangal ginan yin wanda kan tawo ramadan ne yin doni a can din yi da kan kallo gonyin be kan tawo ramadan ne loktu doni loktu doni gina fiye suro ibada loktu doni ya kama magaska jiyoye shi yau tarai da yau wanda kujodi yande dalin zire loktu da isna adai kojin kurukojan dusoga yi na zin bari Alan an jayi tawoksa da di a wado ne surokin tau ariyan hangal gananye ya tara ana so suron luran karaturo hangal ngala ro ganayo dalin zu surorin kaman da luran da fi shawo kurusan alayhi salatu wa salam sunnan zilan luran da karatu suro ramadanin deji malaya jibril alayhi salam isin nan zuro luran da karatun suro ramadanin kana yu'ariduhu alqur'ana ramadan wason loran da kallo zai sahaba jin na indiro giro hada allan da yi alama doni yin ajali yin karin suna yaro shiru kowa kurusan turokin ta adiyan ci da herre zawon guhu kuma da an andiro kurum zuna alama na kanmu a wa atamkalce dawar yi au biya an duno gana bana tiye sada jiriye yayi au da nan gulle duro kan be yi koyi are man ningin zaratu na ta aw hataye ziyaran gaide tarana amma aw hatare lari ziyara ma ko zina alama tajiro lazini do awla zuwa ya? shi le zina da yin kowa ne risu wanda ishin ba a da kuke su gullono wani ya shi ma ya tajiro iso a zuwa zina nan kaduro annan kaduro miro le siri kuro wuro na zuwa ne a wani zuwa ne min duro lambitana wuro kiro fandimiya ni kala biyele ne sai adiri ne qur'ade ma atafama aman da surawatu ay wala katin din wazuna biya wanda katin ya musulma katin don tawaba gratuwa manatu warawazi lokta da lokta ne am afu ma na kuma alayyan gafara ma ce salatu wa salam bi andan dalam zuna gafara alay e manyan wuro lokta yizon kuruto na sosin tawar in ji aka mai da zauro lokacin jiri adi harmo no zana daraja no zana duro daken da wartai ramadan ga ayya ibada zallar hannun zafari wanda su mana je sun lelan lokacin da lezi ala an jaya ta da ji suratul jafiya nan karaye ganya to su kin bindin luko jiyon mirin cinyen insha Allah buru am ne karab beji komiti masiri allan haramiya kalanza kalzana a wado ne lamar da suke tuyero bana sari na re kamar da ala sanjiro mu kwan za a cewa dalin zai a yi kalakallan tirin yi kalakalti nan tirin ma ba Kuma sun biya da ya dai jin ruwiya dai kam na dai darasa da rediyon a yi gatiro kawo a dogona kam la dai recharge card ue data ue amsa ya su da sororo ndilamtana laye wanda kan dawo ya andiya mawuzi wani mare sola yi kena yaye, yi salan awala mautuwa wani yau dawar kena rawar rumora moton biyi na alan agamato karabka ya jibu yi sai agajiyande na alan gozu na tafsir masjid alamini rosadin wuruci zai ya saurin mutuwa lati yaro kuru dawar tana kamar da yana sanjiro mu kwanza co ala an zasa tana a barazu ala kumbi zaro bara a duk ala jirin za da suru umarin gozo na am وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا kaman da ala kan bai gujin dun ono sandi an gartu so da sa gulzain wa qalu sandi sa re gullada gawo sandiro kawe tirina yel nan dia hangal gana no dia kanin gando dina are shilan dimnu wadiya ala kan tilon tayo wanda shiro kemi ma win sandiya galata daji sandi muaza kumbuza kawe da fazin bara wallon da ji suro mu wannan muwaza sun butun za a idin sagullada wa qalu san dai sagullada ma hiya shi ai ma yi biya kanin ga dai illa hayatuna duniya kanin ga dai ba bas adama sagullada na mutu nuyen wa na ya kuru kanin ga an dai ma nuyen ya kuru imlan wal ta ishin dina buru nuyen ishen, nuyen ishen. alama biya kan be kusin arin biya an ga wuri su zana ma sinatin ba rejin sirmzu wasu izu gozu fata rasuliya surar man kuru su gwajin bari sha yi da makuru sa'adu sinatin kuru shilan zuwin ganya ku sun yi da makalakalar wanda sande biya dinaro ishe kama ba ne ya layira garen yin sayaran ce a'a an dai nu yana da malama wacce kuru dina duro ga demin la'ishin yim la layira gulcin so din maro ba kurzon nu yin ruwi da ma ala ga yi an da ce wa ma yi hulikuna illa da jina da mabonin wani jina ya rumma arma har ma sanja da hariya na gozai sandido ne ala yin bera ka sassai layira rin bero ka sassai sokko zanna so nusa da ka tattire har ma sanje sa gulara nim jahil za kala ci gwanza yin suku kanin gane dina ya adama su waya layir sa gunaka hayatun ha kanin ga gade ya adin guron ba sa gulada ma biya an dai nai nuyen durinde ta tambin kuri an dai duri durin dai duri isa wurazayya isa sassanbin marayi sassanbin da an dele yana da mahishin gai sakilin tirin amma waya a wala nun isin ba zire ne laira waje ce ne da sai sarai wa ma yi halikuna ajalu dida zinu da ma'ai ma'ai illa jahar illa biya mururu zaman gani wane zaman ne da mawaya au biya ngiri diya kalakti gani wane ma'ana sa'ayi ya kalakti da ma a wala an dia ce jin so ba sa gulla dawa wanda sandiya sandiyare an garzana kirdiyalan sandiya bautin sau da yarawa ta zasra ba dai su ga dalin zai la yarawa tun da alamar imanin kara an tu'mina billahi Al'iman da da'i wal yawmil akhir an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi tawadru la yarawa ne ko kuma yin tinye daniyen ne yawma yajimukum li yawmil jam'i ذلك يوم التغابن غيونا يا يم ليرا يدي إيشن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيدون لويا ترى كورين علامة ناتنا دي لويا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض لها تدي سترين كروه ذلني شروقنا نانور منها خلقناكم شدين نندي على كيه wafi hannu idu kum ciri ta nan ya kalan yin wamin hannu kuri ji kum tara nan ya tuno yi annan ka zuro layira wa jin duro kawar ya zirai kuma ne wani inna ko rabbi ka wani ya min ka shi tafi na wa layira wa jini ya hu inna hu ko mana nuyi a da yiro layira da ya zirai tim ka nima ba ni min ya mana nima nima mana nima nima wanda ya lera da adda yi rowa a zukun jinin dani ya ala an janin gunsa su sandi ya sabu lada umar hori kuna illar dahara an marukin yam sallallahu alaihi wa sallam bai guljin ruwaya don bukari a musulmi hadis abi hurairai alaihi salatu ya wani adam mana yin wa'azi ya shi su kama ya gulono ya kulu ta'ala yu'zini ibnu adam adam mana yin wa'azi ya shi yu'zini ibnu adam tada adam mai wa'azi ya shi ay ala aziyatu duro yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru zamanna lanjin wuma zaman do biyadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar lamar waso muko yin buniya dubdu aru makala ce. lamjin kausijin are ala shi masirin waya gina da ruwan zugin sirin hashi awiyaye a wotu dina wa sojiya da masu biyan a yi maruwan zuje sirti dina ba da an girma dai ala shi mazi nan ka zura shi mutum ba ga ima kuma fannin cilomiya karim ya biya kayan tiyar nan yi yanzu an danna ta wula a biya kayan da kojin dole fasuwa da mara akwai su zaga kalansu tiyar da ana gulina yiro zori guljin ba yau kayan ruwa a fomjin nonin ma da ma ga kalan su fannimin tiyar ya sirami dai ni adam mana zam ni balan ya kama ya jina rasulina boni min cini min yin nimin ha yamin bumin ga wajiro dirini min ar sama biya jessal ay mafaidan su ba ha nan ka duro kaman da yero arzu alasin wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila wa nadiya amma an gurtu sul ar mazan nu zaw ma khalaqnahuma illa bil haqq jire nan ka kaman da alasin wanda har ma kama guljin sandiya gurtu sore ada yi sagu zainu no ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidhalika min ilm ada yi dunno zai no to ba su kan gairu guzain qur'an girza dai sandiya lipsina ada gin yoro wallona no zain ala dai shi ma ala za su zangin ne kuro sori ne dro kwasa asa sarana inhum illa yadunnun sandida ay maro kin kirlata kirrata illa zan zan doni faudi dalil ba romana zan ma dalil la yi sutta shi romana ja harami ya sarai. mumin ne tini min duro sarai kuru yasra kana ga yace daga yin kinan karoki da bi faran dia sunnan dia non yau tauhid nonyo, yau kirti yau shirka nonyo, yau cin yau kuru son ala rozan gara dia tambiya kaman da jimal sai da makarun da roga kura wa jimal da karan guro ne yana so diyau awra amma ga dim da iran zanna pandimin gullimin a a ala inda shi musa dai kuma yi wani إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ساسن دي أنقصوا صدر آيان دي لوران يدي في تخراتي يولي ساسن دي لوكراتنا دين رسا لوران دا خطو زيبا نقول سلم عربية دي من مناتي نوزانا أما لي رسا خلصين بادرو آيان دي لوران دا خطو زيبا أرما كما يقول جن ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين yiro la ilaha illa allah gulle ala kan tulan tay wanda sirka dimi gultiya bayi ba na bi isha bi sidi ha ada idiya amro jire du gullimiya dane din mana ni rolle za a wogare ro praksa mana di falzai amma ana kan tulan tay shi manya alakso shi ma sami alakso shi di alakso awna mi ibarar mazna di awangu gi allo kirti ni dugul kiya kiti allan da tiye doro le za a wala gare ku loro ka sauri ni tu bi abaina na lan sayro le rawa tiri tawar gulima mata hadal wa'd in kuntum sadiq sayli ijin ilmuha inda rabbi fi kitabin la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta lamar da gaibi nozin duma sai ala da gulima wanda an dai ya yau nu yenne cin yenne duro sun dai sako zai etu bi aba ina in kuntum sadiqin la yara watu dijire ma nda awan dai so so sununa ma da sandiya ku do a a loran dai am so sununa da ci zanan karazu ko na kwaji zanan kun zana ya kaman walau anna qur'ana sayyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi alardu aw kullima bihi almauta bal lillahi al'amru jami'a ta kwa loran Di kawso nan do ko lole nonan karzu kono ma kwa kawso ru fole jiru minare ro kwa kawde le zan aw qutti'a bihi al-ard la biya tidi kam du allo loran kono tidi biya kamtin kamtin kamtin do san tala zuke aw ma bihi al-mauta aw biya mai tawasur mana tunan karzu kono mai tawasur biya ci zamana da allo loran kono mai to so kwa ci zamana zina amma adanan karzu billahi al-amru jami'a lamru su ala rakajo ga luran da kuma da kafiru su shawo kurusuran ittila da ji ta kuwa kiri kamtin so kaule jin to hawla so ina a ah, a shirya bi jire din goruwa wa zina da Israel a a luran da biya niro yiro kididdiman mana bi wai kiratin ko sartin kam imana da sasren imana ba da angirjin sirana auren zai manajin luran da shan da mutuna wujin kamar da ya ruwa jin malaya ya yi fayilo saka gina zana lera waja Allah bai samata da mu nalan na nalan aikara an maru kaman da mu'mina sun gari din alladina yu'minuna bil ghaibi da. wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun imana ghaibi ri shi ma awiya aw ala guzuna da yasraina din dare amma ayi wato ta fitiro wallo ma a mu'jiza su da bawo ibtilal ya bawo amma nalan kaman da an jajar suna ta mu'min so har man gawon karan yana ya ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون تاكو أمسر بك أنجر مرو ولدين دروغي ما ta an girtu so da sai roka man da ya fato liwulai sirina kin baram zu liwulai eh diyal an girma wasu roka haka mai dinan tina amma ne kuma da gabar wa walau umma wahida ca an gasu sadro ade dallari ta ba mumin da mabara wani a armari shi ma ya ce wa armari a a kamar ne iftilan sadro kollono ni mumin nan karo jinan jiro sarana a sarin ba shi an girna nan karo sarana a kiro sarin na ga ingal di kara da iran kara mizan do ne jinalan kam nazin bai ma alai wa ba ma alai wa suna wa duk arin mizan an gurtu sai kirdiya sai sai nan zan auna zan bai me ma sai ma ala yasrana armaro afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada gamar zai dugu lono ayar alayar an garzu laira do le ya guro liman ne sadin tada ya sadin kuma dai zai buwa furo la ala wa goza a a da kuma wazi ayro le gulono nazil bi nan kadro wani nan kan man be di shi mana alayar ardiya rogon dai kamar da kan ji a rija waje shiro da cin kuru a rija sarana shiro cin jina da shi yi mazi magana gaya ito a bayan in kunkun sadiqin kuma yi guljin din da ya sandi a zafin sayar yi nan ulgul lesan jiro allahu yuhikum kun yuhikum gullesan jiro kuma ala da shi manan da su zangin na yi jina da man na ya jinan tiraftina da man da ya rarwa janin da su zangin mana nan dia alakcin dinalan troyan doinan nan dia alaksu nairo rosu ku nda su duli thumma yumitukum ganya nan dia ce jin sambi inda qidai ajalikum sa kaudo da ja fi dunya dinadin thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamah Allah na kuruna ya sab ne ya sab su zangin yim la yara watiye yawma yajma'u Allahu ar-rusula ya yim doni mai tinjawu so da masu zangin kuma ne sanda sabtin sandiya sorin fa yaqulu madha ujibtum قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ayin nan da za ka maro ne ya no kina de ayin za mu to wando guzaya no yin da ya kama ni magaibu no ma kore sandiya yim allan kaman da grazina grazulon galce majalin grazin furgun grazin mama wanda har mara kuma gulle yajma'ukum ila yawmil qiyamah lim lira waja la rayba fihi shawba wajin kuma ya guzana da wajin duma amma walakin aktsara an-nas la ya'lamun am turukan notuba de na jahille ganyi a notuba an gire jatan ne a are kule zuna sandiyaro zai zuna kabbe kala jinayen ayyaye su ne rubiya kuma sai ya kura sako safan ya gabso rubiya fito a wasanin ne ashirin za da zuwa ni min na o ajabba subhanallah kuruwa rumin mashirin mashiroletin amma kuma dawar tana kamce jin kuma mai fandikiyar kam ke jini fanni fandike ka sassana ai kama da zulmi kam kama mai zin kirame rogani halar da ana royewa zabe da masu na zuna sana kawo kashi sadin duro ba suna da wa kila kirame yin ba zinwa kiji suro kirame yin da ne har roso ya zin suro duro ga ta sanda wuro da ni ga aminati ni kamara nguri biyu awlan na ma firaka na ma ai gina ya na min ba wuro kamar ruga ka fandikin din ha ala yi ro foto turantuna yalla yi ro tina moto kuma yi ro tina nilefa yi ro A akirin zannab ala ba kalewa lenin ba kirmai diya ya sha iza sai ma aresa resa, je ko ya ga nan galo shinin malamin da ma wani yin kafa an beji a aw la nyuru ala ilmu la tinan be nindiri la nyuru ala tinan be ji am garin rasa salim baro churum nyangala allah ni ism gamin ya ifan turam amma ni roman roye zum kirmero gamin din duri yumin am dole sai an tumin da madrasa irma ya zum kara fun ro kam la ina min daraja sirinwa ayin da ya jiri kirmai mata man dosai ayyan ka sassana jiri mai layi kun na idai tara mai fal dukkan mai sarana guja a idin nuna ngulon ne bula na dukkan mai sarana guja a kan yin wata sun ya ala shirabu in ji amsa dukkan bauton no zai kama ya na adi na alal istila'i hawa wa shaytani ala qulubihim hawa karun zai da shatan na kala zuwa da ya sandiya kan buzu sandiya mawajo ala shirabu na'am ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها فاليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون كما كان بيقول جندن ولله كما أنا ركجوه mulku samawati kirmaido ne samiya ke a wasu da ana shillaura ike kingalla kimballa gabsunan za malaya samin da ana a wadon nun yin da ya kam ya zuna ba su da ana kubba so kingancin za da kahan mulku samawati wal ardi ada yamma cidiya a wadon kace cidiya samiya din da ana san masu kuma ala subhanahu wa ta'ala ya kahan mai do a wada ya kahan su dai nuna sangashiro ke rinuwa jerin ba subhanahu wa ta'ala nan kadro wa yawma taqumu as-sa'a yimdoni kuma kuruton loktu wace bi sinoye da isha yawma taqumu as-sa'a yimda yara wace sa'a din gullatin loktu ne kamtina ishin taqumu min qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan yimdin am ko san mace za da zai nan kadro yawma nasu li rabbil alamin gayona ya am ko san mace za su da zai kawar zan da tukuru fin madazin wanda shi ma yimshi marwaja yawma idnim allan yaktaru almubtilun amdone katudi muko jada zayyon yaktaru asarsadin almubtiluna amdone katuma soru almubtil guljandu ndiya ya kam aw katura kirtina da kam furtu aw furtuba kirtina da almukaddibun alkafirun sayrun katuzana ya angarzana zanaye kurusan diye aw ay magayi da ma awro kalaksa awo shi ma awo da ay magani yoro kala sana kaman dai adin kir muslim bi adi shi ma sun jam duro cho kam da kir muslim duro kirrati da ne ran ka ta so dana amma ka kan zala sa sana awocin so awon zala a awocin so a adin diman lambo ba so suna za ayin kammale rawaja ya sarul mubtilun muka ji da zain ala sun jaba da ji yim shi ma da waja ne kamar gujin yimle yararwa wani ma aiwa jin almulku Wata watara kulla ummatin jasiya yeru rumin umma so ngurungurum jasi kulla ummatin umma kubo so jasiya aljasu wulja shima aljulusu ala rukkab ngurungurum me kalan namtin ngurungurum bi fiyata sado ne malayayi kuma ala fiyatejin guja arisa su jira mare sado ne botirin boja umma so da mu jahannamu ya digirta tudiya ha yim shi ma din dai jahannamu da alga da suriya ko lasiri tuma zidin san masurun zuro ga gayin su ko din suriya duma rasu kalashin zai dajin ba mushin dillolojin gurumgurum fiji wa tara kullu ummatin jasiya ndo son gurumgurum jiyata duno rashi min da tiye da ba amma mu min na dai am kuma ne sai ya sulu na da la kafi arshe la kafi ashambin la kafi luranin ha kafi sab'atun yadhilluhum Allah ne ya hadisi Abu Hurairah am tulur kuma ya kafi arshe rosikin ne kaza da lanin adal sirina kam sa sai zo masjidin salijin am amaza alana karo karana kam alana karo haramcin tuzuna ha kam doni sada sirin na kumboron zai grazi wa filamai nozila sadakin am indi ala nan karo kama za sarana guru ade makam doni ala ritaro shimzu shimalo bizna rajulun zakara Allah khaliyan kilon zulan duma ba mun zo ala taksi shimzu shimalo isna amma ya san mace da ka ta arshiro kuma da ya sanja su ke Allah dokwa umma ga suna da kausulan da tsari wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha umman so san dia boti kitabu zayira hadha kitabuna yanfiqu alaikum bil haqq ngodi ya adi shima kitabu dia do file doni a wondo juwa idin nan jiro jirzin kila jirin bale ya dagu jin aw jimma su taman wa inna alaykum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun aw jina wa sumala yayru دين يراواجا كتاب رسطني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كراني كتاب نمكلام كوشة سنة كاني نيا سورة رومين أو جمع ngilawa jiwa salawa kala lu zira wa harin jinanan kar liman kam lay wa harin kama injin jojona shur buwaris karzayya zakka fal zakka di soloriya bugare mafi zai ciri sotutin shi so tutin ha bugak video lan bugal tulin. bu fiyakka zondo ne bu faltulu min din dawo bu da an yi rosinin fiyakka har ma yin yaro zin yi ma falde yin yaro jin amma kam na ranuwa ba ba yaro walja ta kaya min na dai sai ya fanin ba sana ya au biya siminti zai a wadon biya jire ba jire ba jira ba ndo zo sa ya ramzulan kira zuno zana wanda imle raduwa ja awon diodo ni kundo yana osoro ata ha kinje sakra zinarin kuru a ajabtin wa qalu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala ya yadhlimu rabbuka ahada adam mana yana zin a wasu dina da ruwata kamar da kin ji a zalimjin ba a wala biyu da tumani mai da rumin tsoron kam laro riskin ma da tsoron rumin suna kam laye gwanin giranin ma da tsoron rumin moto kam laye kusan kurnu ma da rumin tsoron a wajen yanki mani ma tumani min kan maso rumin gana ba kura ba wa wajadu ma amilu hadira wala yadri rabbuka ahada wani na nalan wani watara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha umma ko boti sijilli doni tiran zero ngo awam dimmare al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun kudun nan dia jazatin yin mai ra'adin awudu ne kun wani ma'ana tajzuna jazaa amalikum allati kuntum ta'malunaha fid dunya nan dia na wi jazaa awudu ne dinan kun donu yede shi mangoyi har her yen her أثر قل جل نجرو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا ما كتاب جرني نجرو جرين جرين كتوبة صلى أما أنا من أتشزن ساشرو دون ذكراتية يا كما أنا مروجي كينشي mala ya dawo za a wuka sanni ruwan za a yi da shara shara a shara ndiyo maka sanni ba cin yi gima shawada kundun yin yin ya ka sanni ba da kuma da kun du duro mana ne shi da kun du mana shi ngai ro ngana ngai dikana ngai kalaka kana ha kuma bongo kuma rango ratuko uma tako uma duango kuma yesko uma ndango, shi e gudu din ga ko kuma rango kuma gongo ha surai kuma e buko shi e uma julamgo shimye kuma ruko tuma kuma pango duk so mana dai faru ko faruko uma yi kole za ta ce wani duro wallahi awji wuya da jora wuya kollo wani wuya wanda kollo wuyi wallahi ko kuma inda nu wuya kuru jaza da ruyi kuma na yi da mursa ke rana da yaro rawa cili duk kirin wuya gura sa rajo guro wallahi awlati nan tidi ngi jiwi awlati ngi jiwi am nam zarar zaro kamatin kama duwatsen ne kamar cikin duso tuli ne kiri zari ne ko zana adam mana kama zari duwatsen ya buru goza kiri din sasai ko zana kamarun goyi sabin siyasa ya adaman bukan man kasaltai an da su sasai yamma ni rogole ya gulmi a hanyar mara ayi a yan nawa ya gulmi ya adaman ya su kuna ayi jiri riba da ya rigin kandil ha wanda kam da hangal gana ngoy kamande godin adi kitaw de don jire mana jin a on balde sa a share sa ta konya akam lamaya Diyo ne da sai ya san majiyo kamande ne ya wuce amma inna rabbaka labil mirsad da tsirin din cotteri ne nan da ne biya nyiro gundu kuma gundu da satande nyiro sari biya kam ya jagulza Na narin safira ko kam ya zimin danin ba ko jim lenimino hmm lenimino ya ya sokol zanaman goni wani bas ala yar makala ne kira su asan ya da mana lahu gulle gone wani ya da makarinun ba ala ne kuma wani haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq jirjin jirin kuma yawon inna kunna na sansu kuma kuntum ta'malu an dadu wallena na sansu ay nusajjil wa naktub ruwanyen a wurin kundonuwa da samar ruwanye ma bi kitabati ha malayayi rotuladin kuma ya samar wa zina na فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز مبين indinono da shi yim da lera da kawo a jin maro am da kashi indiro ya kata har usulul lurani fara fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir suna idai da sa'ad marwa ja fa amma alladhina amanu wa amilu salihat amma am ne kuma imanan sadin nin cilo ala ya kasassa nin kin gyan kun gam sallallahu alaihi wasallam ya kasassa kasara ce yin kun dun zayin kasassana kuru kasara shi mara kafar shi imana da yahudi kira wa musulmin barin burin laifin da a'a amantu billah thumma istaqim yasra kana da gulmi ya kaladin da dane wanda gobarni jiriro jina da jiro kuji zuna man wanda shirka dini jiriro jiro jina kuji zuna man wanda ala shirka dini adai makuru wanda sunna ne yero bid'a kullabi a yiro bana ati re golle ne min bid'a jimiya shirka jimiya wa ingila ne ya samin a'a kijiyin kula da man kare karam kutiyin kula da man kare har mafis sarra'i wa dharra'i do amma kijilan ibaratin talanima bannani min wala na fa istiqama ba la aw biya talalan ibaratin kijifan nima fallimi na wala ne ibada ba kila din tare alladhina amanu wa amilu salihat sayar madin fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati kaman za ala zai subhanahu wa ta'ala ala kun Kun kunjodo ne kuma yakin ma'aris huwa alfawzul mubin ada shi ma nuwa da kuke ce do nuwa gari ada ko zana tun maroba fa man zuhu fi ha'anin nari wa udkhila jannata. faqad faz duya yayin zanna Allah ga kannun ka ku wanda ya ba nuwa kan masu wanda wa amma alladhina kafaru amma da sadi am an garzana da yasa duro bofi an garin ya diu kan nura ya kara alamana alam ya fi kum nadir guzaini dai na din san duro Abalam takul ayati tutla alaikum shi walmi wa kanin ga do dinan ne diro ayayi kratin ne biyan do ne ro krazai wa malaman do ne diro krazai wa sanan di krazana den aidiu sanan ro krazana aidiu fastakbartum rabbul hadith ana ju kala habqaw ayayin ne yi ala ro kala do sawi ayayin ne awo ayi kolluwi ha kamla waja karwaji la sana la ya la jirwata awula ada jirwata awula jirwa diri jira kalsina eh? au kada su nuna su zuzu shiru a ala rawalti ne a hatin kursi ukrani mudu a sunna yi bismillah ta wakasu ala allah au bismillah karabina wa bismillah wa yana da ne a wacce lo ando walti ya ade an gurtu sa da ya gurta sa sandiro ala kilo zuro walti no da da jisan di ajab kara surfu sadin ya bari yaram din aj'al al alihata ilahan wahida in hada la shay'un ja awa awati an ka san ma kulli ana kilo zuro walti ya shi kai tsorawa da ajaba ma sami na bi hada fil millati al akhir in hada illa ikhtilaf awai adin de dare ya lafayin de adin ga wani ko zuna adin fayin da jiri yare da har mara adin dumnum kuri yan yan adin fayin da yan hawo goma wanda kamar da gujin din fastakbartum nan da ya rokura cido wa kuntum qauman mujrimin nan da amda mujrima an gurtu biyu jiwa masar wallahu wa idan qila sasan jiro gultiya dinana an gurzu zadro inna wa'ada haqqan wadu doni ala yi jire de le yara wajin hisawan bai jazan bai zannan bai sannun bai wasa atu le yara gulkin ma larai ba fi ha shehu ba ibin gulkiya ultim nu gulluwi ne an ga tosa de ma na diri masa'a an dai noyin da shi a yi le yara wato da maro noyin da ya bumtu hanuma ya Lera yara da mai noyin da ya shi a yi in na zunnu illa zanna ya gulluwa da ya biya zannan wani da yin gaiwa wani da ya rogo gwanin ma wa mana nu bi mustaqin amma ji da yakin na ga ide yakin lan din kare ile ra arbi dro biya da gulluwa da dro yin da dai da wajin da dai amma da waje ai wani san biya yi ha san dia bara ne ana ma rumin ambukon awaso da kan bosoro malaman tatan tatan dro kirtana dan sai ya fatte ya sai ya sannan zannan sa daga na zai da kidi amma zai amma ni kala kallo ya ala yi wani nabi wani haram haram haram haram kiran da kiran da gari har mara tambaya sai kiro kuma tayi yo leno an dele ha lera da waje kala an shi musa in dhunnu illa dhanna wa ma na wani na sabu zainu na'am وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل ala kamar da biyu da su a gafar su ala yan da su a wanda su malaman da su ya gafar su kazi yan da wasu kuma da ala jiro ku da su don di man da ala san duro laifa a co nga man da ala na fa zaro na laifa a Allah ka su ne ro bara duk ala sayawun da yaro bara a dusu ala ilmi malaman da yaro bara a dusu ala kamuwa su yaro nungu a tsira daraja kwanza su yi noza kun gaye daraja kamuwa za su yi noza kamu ba ma yaro kuma da ala kamuwa co kwa ba ma yaro ala kwa co sandin kalkalma وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله